Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kama ko labaran duniya. Da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa gwamna Solido ya buƙaci 'yan aware da su miƙa bindigoginsu ga gwamnati. 'Yan bindiga sun kai hari wani sansanin soji a Kaduna inda suka kashe sojoji goma sha ɗaya. har wayo za ku cewa an naɗa Sheikh Nura Khalid limamin wani masallaci a garin Abuja. idan muka tsallaka ketare kuma shugaba Biden ya zargi Putin da aikata laifukan yaƙi. Daga ƙarshe za mu kawo muku labarin wasanni inda kocin Liverpool wato Klopp ya bayyana farin ciki kan yadda ake samun fahimta tsakanin ƙungiyar da kuma ɗan wasanta na gaba wato Muhammad Salah. To kanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su daki suna na Hadiza Ahmad Hassan. Gwamnan jihar Anambra na yankin kudu maso gabas ya sanar cewa daga litinin din wannan makon an kawo ƙarshen hana jama'ar jihar fita wuraren aiki da sana'o'insu a faɗin jihar. Gwamnan ya kuma sanar da cewa gwamnatinsa ta yi ma mutanen da ke ɗauke da makamai afuwa musamman waɗanda ke yin kira da araba Najeriya gida biyu kuma a kafa ƙasa ta 'yan yankin zalla. Farfesa Charles Soludo ya sanar da haka cikin wata sanarwa inda ya jaddada cewa zai dawo da zaman luwana a jihar Anambra. Wasu mayaka waɗanda mambobin ƙungiyar IPOP ne, ƙungiyar da gwamnatin tarayya ta haramta ma aiki a Najeriya sun rika kai hare-hare a jihar ta Anambra da yankin kudu maso gabashin Najeriya. Mambobin ƙungiyar na san a sako shugabansu wato Nnamdi Kanu. Akalla sojoji goma sha ɗaya ne aka kashe yayin da wasu sha tara suka samu raunuka a wani mummunan hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani sansanin soji da ke karamar hukumar birnin Gwari ta jihar Kaduna, kamar yadda majiya ta shaida wa manema labarai. A cewar rahotannin 'yan bindiga da suka isa sansanin da yawansu sun kutsa cikin sansanin da ke ƙauyen Fulwire a ranar Litinin da ta gabata inda suka yi artabu da sojoji. Majiyar soji ta shaidawa jaridar The Cable cewa 'yan bindigan sun bayyana a kan babura kuma suna ɗauke da manyan makamai da suka haɗa da gurnet wato RPG. An sanar da cewa an ɗauki kimanin sa'o'i biyu ana gubza faɗa kafin a fatattaki 'yan ta'addan. Har wayo an gano cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da makamai da dama na sojojin. jaridun cikin gida sun gano cewa an kwashe sojojin da suka jikata zuwa babban asibitin birnin gwari da kuma cibiyar kula da lafiya ta sojojin saman Najeriya 271 inda aka kwashe waɗanda aka kashe zuwa asibitin reference na sojojin Najeriya 44 Kaduna da ke cikin ƙwaryar jihar Kaduna. Malamin addinin musuluncin nan da aka kora daga limancin masallacin unguwar Apo saboda ya soki gwamnatin Najeriya ya samu wani sabon aiki na limanci a garin Abuja. Kwamitin wani sabon masallacin Juma'a a Abuja ya naɗa shi a matsayin sabon limamin masallacin. Sanata Sa'idu Dan Sadau wanda shine shugaban kwamitin masallacin 'yan majalisu da ke unguwar Afone ya kori Sheikh Nura Khalid saboda bai yi nadamar kalaman da ya faɗa a huɗubar ta ranar Juma'a ba. A ranar ce Sheikh Nura ya caccaki gwamnati kan yadda ta bari wasu 'yan bindiga suka kai wani mummunan hari kan wani jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna. Cikin wani bidiyo da ya wallafa a shafukan sada zumunta, limamin ya sanar cewa ya samu sabon masallaci kuma daga ranar Juma'a mai zuwa za a buɗe ta. Sannan ya mika sako inda yake cewa ga waɗanda ke ganin sun hana su wurin wa'azi to su sani cewa sun sami wata sabuwar cibiyar. Gwamnan jihar Borno Babagana Umara Zulum ya sanar da yawa ma'aikatan wucin gadi a jihar albashinsu har sau uku albarkacin watan Ramadan. Ƙarin dai zai shafi dukkan ma'aikatan wucin gadi da ke ɗaukan albashin dubu goma a wata. Gwamnan ya sanar da ƙarin ne lokacin da ya jagoranci duba rabon kuɗi da kayan abinci ga ma'aikatan a fadar gwamnatin jihar da ke Maiduguri a ranar Litinin. Gwamnan ya kuma roƙe su da su yi amfani da mu wajen yin addu'ar dawowar zaman lafiya a jihar da ma ƙasar Najeriya baki ɗaya. Tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, Comrade Adam Soshomole, ya bayyana ƙudurinsa na wakiltar mazaɓar Edo ta Arewa a Majalisar Dauktawan Najeriya. Oshemole ya bayyana haka ne a wurin bikin cikarsa shekaru saba'in a duniya wanda ya gudana a mahaifarsa Iyamho, karamar hukumar Ezako West na jihar Edo. A cewar oshemole lokaci ya yi da za a matsa zuwa mataki na gaba a lamarin wakilcin Edo ta Arewa a Majalisar Tarayya daga shekarar 2023. ya kara da cewa yana ci gaba da jaraba kansa domin ba zai je majalisa ya zauna ya saurari kudurori kuma duk ƙarshen wata ya karbi albashi ba. A wani labari makamancin hakan ministan shari'a kuma Anthony Janar na Najeriya Abubakar Malami ya bayyana shirinsa na neman takarar gwamnan jihar Kebbi a babban zaben shekarar 2023 da ke tafi. An rahoto malami na faɗawa dandazon masoyinsa cewa ya ɗauki alkawarin ba zai ci amanarsu ba. a daidai lokacin da al'ummomi a wasu sassan jihar Kaduna ke fama da har 'yan bindiga da sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa. Wasu al'umma a yankin ƙaramar hukumar birnin Gwari sun ce akwai wasu mutane da ake kira 'yan ansaru da ke yawan zuwa garuruwansu ɗauke da manyan makamai. A cewar rahotannin yankunan kuyallo, kwasa-kwasa, unguwar Gwandu, Unguwar Makera da Shado na cikin garuruwan da waɗannan mutane da al'ummar yankin su suka ce sun yi kama da 'yan Boko Haram na yawan zuwa. Ɗaya daga cikin al'ummar yankin da ya nemi a sakaye sunan shi ya ce duk da manyan makamai waɗannan mutane da akan kira su 'yan ansaru suke ɗauke da su ba sa cutar da al'umma. Duk da rashin cutar wasu daga wannan ƙungiyar da ake kira ansaru, masana harkokin tsaro na ganin akwai haɗari cikin zama da su kuma ya kamata gwamnati ta zauna da su don sanin manufofinsu kada daga baya abin ya gagari kundila. To a ɓangaren labaran ƙetare kuma shugaba Joe Biden na ƙasar Amurka ya zargi shugaba Vladimir Putin na Rasha da aikata laifukan yaƙi tare da neman a gurfanar da shugaban na Rasha. Hakan dai yana zuwa ne a yayin da duniya ke ci gaba da yin tur da kisan kiyashin da ake zargin Rasha na aikatawa a Bucha da ke kusa da birnin kip na ƙasar Ukraine. Shugaba Biden ya ce hotunan sun nuna ƙarara irin ta'asar da Putin ɗin ya yi a Ukraine wanda suka nuna hujjojin gurfanar da shi a gaban kotun hukunta laifukan yaƙi. Kazalika shugaban na Amurka ya ce za su ci gaba da baiwa Ukraine tallafin kayayyakin yaƙi da zai ba ta damar ci gaba da yaƙi. To a ɓangaren labarin wasanni kuma manajan ƙungiyar Liverpool wato Jurgen Klopp ya ce yana cike da farin cikin yadda tattaunawar su ke samun ci gaba da ɗan wasan gaba dan asalin Masar Muhammad Salah mai shekaru 29 ke gudana. ana yada jita-jitar cewa mai yiwuwa Liverpool ta ɗauko ɗan wasan gaba ɗan Faransa wato Kylian Mbappe mai shekaru 23 daga Paris Saint-Germain a kakar wasan bana idan Salah ya yanke shawarar barin ƙungiyar. To sai dai Mbappe ya ce yana da zaɓin ci gaba da kasancewa a PSG duk da cewa kwantiraginsa zai ƙare a kakar wasan nan. dan wasan kasar Jamus Saje Nabari mai shekaru 26 na duba yiwuwar barin kungiyar Bayamunis a kakar wasan da muke ciki gabanin sha'awar ɗauko dan wasan da kungiyar Real Madrid da Liverpool suka nuna. To kuma da wannan rahoto na wasanni muka kawo ƙarshen labarin na yau. amma kafin mu sallama da ku kada kumanta, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙa'idanci shirye shiryen mu ta shafukan sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk a Unity TV. A madadin kowa da kowa musamman Bashir Musa da ya tace labaran. Sai ni Hadiza Ahmad Hassan da na karanto yake fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar haɗin kan al'umma. Unity TV, murya cikin nazari. Bissalam.